wasu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wani ta dabi hadihi wasu bi sunnatihi ila yau amma ba su assalamu alaikun wa rahmatullahi wa barakatu yau 28 ga watan zulhijjah hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida al-tahawiyya wato wanda babban malaminmu al'allama a sheikh al-muhaddis nasiruddin al-albani yayi wa sharhi da kuma tahliki wato kafin mu tafi hutu wato hutun sallar idi idil adha kusan mun fara karanta ainihin shafi na 77 lamba na 72 wanda ke magana akan cewa wala narar khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru ba ma ganin yin khuruji yin tawaye ga shugabanninmu da masu jagorancin al'amuranmu wa in jaru ko da sun karkace an gane ku to mun yi karatu mun karanta sharhi har mun kai shafi na 78 inda a cikin wannan al'allama dini albani ya yi manganu cewa wato musulmi idan allah ta'ala ya jarabe su da zalunci na shugabanni kada musulmi su ce za su fito su ɗauki makami su yi fito na fito da hukuma ko su ce za su yi ta zanga-zanga ya ce duk wannan gaba ɗaya kuskure ne yana haifar da ainihin barna masu yawa ya ce mafita ga al'amarin nan kuwa an yi tubal musulmi na ilaro bihim shi ne musulmai su tuba zuwa ga ubangijinsu wa yi sashi hu hu kuma su inganta a ƙidansu an gane kaga na biyu kenan ko sannan na uku wa yi rabu an fusa hu wa ahalihim aladdinin sahih kuma su tarbiyyantar da kansu da iyalansu a kan addini ingantacce kaga abubuwa guda uku musulmi su tuba zuwa ga Allah kowa ya san irin zunubin da yake aikatawa tsakanin shi da Allah kowa ya yi ƙoƙarin tuba daga wannan zunubi sannan kuma musulmi su yi ƙoƙarin su gyara aƙidansu daga aƙida na bid'a zuwa ga aƙida na sunna daga shirka zuwa ga tauhidi sannan kuma su tarbiyyantar da kawukansu ba da iyalansu a kan addini ingantacce an gano wannan ko saboda tabbatar da maganar Allah da yake cewa inna Allah la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim lalle Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu da kuma maganar da ya faɗa na wani babban malami mai da'awa daga cikin masu da'awa na zamani da yake cewa aqimu dawlatal islam fi qulubikum da kun fi ardikum wato ku tsayar da daular musulunci a cikin zukatanku za a tsayar da ita a cikin kasashenku kaga duk wayannan maganganu da Nasiru dinin albani ya faɗa za ka ga wasu mutane masu da'awan su ɗaliban ilimi ne har ma sun yi karatu a garuruwa na musulunci sai su ringa cewa babu inda aka samu wai sai mutane sun makansu tarbiyya sun gina kansu akan aƙida ingantacce sun tuba ga Allah akan zunubansu babu inda aka samu wannan inda haka ne me yasa ƙasashe irin Amerika irin Ingila suke samun adalci na shugabanni ba tare da sun gyara aƙidansu ba sun gyara tabi'ansu ba sun gyara kaza sun gyara kaza wannan magana ba daidai ba ne to kaga faɗin wannan magana wato ba ƙaramin kuskure ba ne mai faɗin wannan magana ya ƙaryata nassin alƙur'ani ya ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi bayani a baya sannan ya karanta fahimta na magabata fahimtar sahabbai fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'i tabi'in saboda haka ka'idan musulunci shine in dai mu musulmi ne fa in dai mu musulmi ne to muna bukata dole ne sai mun tsayar da shari'ar musulunci a cikin zukatanmu kafin Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikin kasashenmu saboda haka idan mutum ya karyata wannan ya nuna ya jahilci abin da ya tabbata a cikin nasoshi da abin da ya tabbata akan fahimtar magabata kan wannan matsala ɗin. an gane wannan ko idan mutum yana so wato ya samu irin abin da ƙasashen nan suka samu irin su Amerika da su ingila da sauransu to ya koma cikin addininsu ya koma cikin aƙidansu in dai ka ce kai musulmi ne to Allah ta'ala baya barin musulmi sai ya jarabe shi idan kai musulmi ne Allah ta'ala idan ka saba masa Allah ta'ala yakan jarabe ka Allah yakan jarabe ka da musibu domin ya kankare ma zanubanka an gane wannan hayi to duk wayannan ya kamata ku fahimci wannan cewa Allah ta'ala yakan jarabi musulmi da musibu domin ya kankare mai zanubai idan Allah yana son musulmi da da alkhairi kenan ko Allah yana son musulmi da alkhairi sai ya jarabe shi da musibu don ya kankare masa idan kuma yana son sa da sharri amsaka anhu bi zambi Allah zai kyale shi ya ta zunubi ya ta zunubi ya masa kiwon ragon layya an gane har sai ya gamu da Allah da wayannan zunubai gobe kiyama saboda haka wannan ya kamata mu ahlus sunna mu yi kyakkyawan fahimta ba wai mas'alan ba matsala bane na sabani a ce wai ahlus sunna yan salafiya sun yi sabani akan wannan abu wannan abu shine hakikanin aqidan ahlus sunna an gane idan muka gyara aqidan mu muka tarbiyyantar da kawukanmu akan addini ingantacce sannan kuma muka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala zai kankare mana zanubanmu Allah subhanahu wata'ala zai shugabantar da mana da shugabanni na gari وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس eh ba wai hanyar tsira bane abinda wasu sashen mutane suke rayawa wa huwa thawra bi salahi ala al-hukam ala al-hukam huwa thawra bi salah ala al-hukam shine yin revolution yin fito na fito ga mahukunta da makamai an gane akwai masu ganin cewa babu wannan hanyar mafita kamar yin fito na fito ga shugabanni da makamai na ga rubuce-rubuce wanda mutane suke ta yi a social media kasancewa su mutane suna cewa shugaban ƙasa wanda yake mulki a yanzu gaskiya ya gaza haka mutane ke bada suna ta faɗin kalmomi na batanci da suka ga shugaban cewa shugaba ya gaza ga yunwa ya addabi jama'a farashin kaya kullum dagawa yake ta yi sannan ga tsoro ya addabi jama'a an gane ko mutane babu dama su yi tafiya in ka yi tafiya sai a kama ka a yi garkuwa da kai ana bukatar sai an kawo kudade miliyoyin kudi wanda kai din nan baka da shi balle danginka an gane wannan ko to irin wannan shine abin da yake faruwa ana ta kama mutane ana kai su daji ana daure su da sarka ana azabtar da su akan sai sun bada kaza sannan abin ma bai tsaya nan ba wa'ina 'yan ta'adda sun kai ga matakin da shi kan shugaban kasa suna kai mai hari sannan ba tsaya nan ba sun je sun fasa ainihin kurkuku sun fito da ainihin mutanensu da sauran jama'a su saboda haka sai mutane suka fara sharhi a social media domin 'yan ta'adda sun yi alkawarin za su kama shugaban kasa a hannu za su kama gwamnan kaduna a hannu sannan sun yi alkawarin ma za su kai hare-hare masu tsanani a garuruwa kamar guda hudu lagos kaduna a katsina sai ina sai abuja to kaga wannan ya furgita 'yan majalisa har ma 'yan majalisa suna cewa za su cire shugaban kasa in har ba zai ɗauki mataki ga wannan tsaro ɗin ba misali za su cire shugaban ƙasa in har ba zai kawo kaza ba an fahimci wannan ayi to kaga a cikin tsarin su na demokradiyya su 'yan majalisa suna da iko su cire shugaban ƙasa su sa wani idan har shugaban ƙasa ya kasa yin abin da suke so an gane wannan ko to talakawa suna ta yin rubuce-rubuce suna cewa lallai shugaban ƙasa fa ya gaza lallai shugaban ƙasa ya sauka in ba zai sauka ba za su fito su yi zanga-zanga to sai wasu mutanen gari na cewa zanga-zanga a cikin rubutun ba suna cewa zanga-zanga din nan fa ba zai haifar da ɗabe ido ba a cikin yanayin da muke ciki yanzu a yanzu ma ba a cikin zanga-zanga ga shi ta'addanci ya addabe mu to ina kuma an fara zanga-zanga in an fara zanga-zanga za a fara fasa shagunan mutane wasu mutane su ringa kai hare-hare ga makiyansu a takaice za a samu wani irin fauda na zubar da jini kuma ba tare da ka'ida ba za a samu fauda na ɓata dukiyoyin mutane fauda na zubar da mutunci to sai wasu mutane daga cikin samari ke cewa duk wannan magana tsoro ne mai wannan magana matsoraci ne kawai yanzu mai ya rage mana kawai ƙasan mai ya rage mata kawai a fito a yi revolution ko da gaba ɗaya za a mutu ne sai an mutu sai an yi fito na fito ake samun gyara ina fata gani to irin wannan rubuce-rubuce sun yawaita ana ganin cewa kawai a fito a yi gaba da gaba da shugaban kasa ya sauka ko kuma ya kashe na kashewa shi ma ya zamanto an kifar da shi to irin wannan karantarwa a matsayinka na ɗalibi wanda ya san sunna kai ka san an ce a yi haƙuri da zalunci da karkacewa na shugaba idan shugaba ya zalunce ka ko ya karkace shi wannan shugaba matuƙar kafirci bai bayyana ƙarar gare shi ba a ƙa'ida ka yi haƙuri da zalunci shugaba kada ka je social media kai ta rubuce-rubuce kana cewa a fito a yi masa tawaye wannan kuskure ne ko kuma ka fito ka yi audio kana cewa wannan shugaba shugaba ne wanda yake na banza ya gaza wajibi ne ya sauka to a matsayin ka na dalibin salafiya ko da an zalunce ka annabi ya ce wa in da raba zuharar wa a kaza malak ko da ya buge ka a bayanka ya karɓi dukiyanka babu wanda ya baka dama ka fito kai ta zage-zage a social media shin wannan zage-zage zai kawo mafita gare ka da a ce zage-zage yana kawo mafita da tuni mun samu mafita a najeriya babu shugaban da zai hau mulki kafin ya hau mulki za a yabe shi in ya hau mulki kuma za a zo a tsine mai a zage shi a ce ba shi da amfani to wannan zagi da tsinuwan ya taba kawo wani alfanu ga ainihin najeriya to tun da mun gwada zagi mun gwada cin mutunci mun gwada ainihin zanga-zanga duk bai yi ba to me ya kamata mu ɗauka mu gwada hanyar magabata mana mu gani mu gwada hanyar sahabbai da hanyar tabi'ai hanyar da suka fuska samu nasara mu gwada wannan hanya mu ga za mu samu nasara ko ba za mu samu ba an gane wannan ko walaisa tariqul khalas ma yatawahhamu ba'du nas ba wai hanyar tsira bane abinda wasu mutane ke rayawa wa huwa saura bisila alal hukam shine revolution fito na fito da makamai ga ga mahukunta kwata-kwata baya taba zama mafita an gane bil hasali wallahi idan muka yi wannan sai mun yi nadama yanzu irin halin da muke ciki muke ganin cewa ai shugabanni sun gaza to idan muka kifar da shugabannin muka zo fito na fito to za mu ga cewa mu kan ba sai mun gaza domin ita kasar za ta gagare mu zama wallahi an gane duk lalacewa wa'annan wa'annan sojojin da masu mulkin nan sun ɗan tsare muku wani abu ba za ku san cewa an tsare muku wani abu ba wallahi sai in babu ainihin shugabanni a ƙasa in ya zama to babu 'yan sanda babu soja babu custom babu immigration babu kowa kawai kowa ya rike bindiga ne ya kare kanshi za ka sani an gani sai najeriya ta zama to kamar siriya a zo a yi ta kisan kai mutum ma ya kashe mutum bai san dalilin da ya sa ya kashe mutum ba kana ganin iri yadda miliyoyin mutane rayukan suke salwanta a Siriya an gane ko miliyoyin mutane wanda rayukan suke salwanta a Libya da sauran garuruwa wanda mutanen suna da dama da ma sun bar shugabanninsu na da da ya fi musu alkaini an gane yanzu na kuka suna shugabannin da suka yi mana mulki muka ce sun gaza ashe gara su nesa ba kusa ba da halin da muke ciki yanzu na rashin shugabanci suna ba san gane da kidnapping na police da kidnapping na na a ta'adda wa navy na police zai karbi naira ɗari biyu dubu ɗaya ya gyale ta ke nan ta'adda ba miliyan nawa wa iyaz billah kun gane wannan ko idan aka shiga cikin wannan halin mutanen da suka fi ƙarfi za su ringa kama ɗan adam mai yanci su mai da shi bawa su kama mace mai yanci su mai da ita baiwa kwarkwara suna saduwa da ita matan wani misali an gane wannan ko to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne wannan hanya cewa a yi revolution a yi fito na fito da hukuma hanyar kafirai ne idan kafirai sun bi wannan hanya sun samu nasara ko mun gaba wannan hanya za mu yi nadama don ba hanyar mu ba ne ƙwarya ta bi ƙwarya ne an gane wannan ko idan an samu rago da wutsiyan kare bai taba zama rago shi ba kare bane shi ba rago bane ka fito in kai kafiri ne ka fito ka ce na yi ridda na watsar da addini na zan ba america kalas in kuma kai musulmi ne ka san cewa addinin ka ya riga kawo ka'ida hanyoyin kawo gyara zanga-zanga daukan makami ga hukam an gano wani ko a fito a haukan bumbari a yi ta inkari bai kawo gyara an gane wannan ko kamar yadda Nasiru nasiruddin albani ya yi magana a can baya a ka'ida na musulunci wannan shine hanyar gyara in muna so mu riko da addinin mu to mu riko da shi in ba ma riko da addinin mu sai mu koma mu ba hanyar wa'ancan mutane dama annabi ya ce mana menene la tattabi'unna sunan man kana ku. lalle za ku ga hanyoyin wanda suka zo gabaninku za ku zo kuna sha'awan hanyoyin turawa yahudawa da nasara da majusawa za ku zo kuna sha'awa kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi na Abu Huraira radiyallahu an wanda Imam Ahmad ya ruwaito la ya'ti yanna ala ummati ma ata ala bani Isra'il hazu al quzza bil quzza lalle zai zo ga al'ummata irin abin da ya zo ga bani Isra'il kan kan ba bambanci hatta law kana fihim man ata ummuhu alaniya la kana fi ummati man yaf'alu zalik har ma da za a samu a cikin su wanda yake saduwa da uwar shi a fili to wallahi za a samu cikin al'umma ta wanda zai aikata wannan saboda muna sha'awan abin da turawa suke aikatawa demokradiyya wanda hanya ne lalatacce za ga musulmi suna ganin kamar shine mafita yanzu Allah ya kai mu 2000 an kaza an gane ko ai ƙuri'an ka ne yancinka muna ganin ba wai sai mun tuba daga zanubanmu ba ba ba sai mun gyara kurakuranmu ba ba sai mun gyara aƙidanmu ba ba sai mun tarbiyyantar da kanmu akan akidar a addini ingantacce ba kawai Allah ya kai mu 2013 idan Allah ya kai mu wannan kowa ya mallaki ƙuri'ansa ƙuri'anka yancin yancinka da shi ne za a kawo gyara shin ƙuri'a na iya kawo gyara shin Allah ta'ala ya nuna mana ƙuri'a ko cewa yayi inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu an gano wannan kai wani ma cewa yake yi wai sai a ringa cewa talakawan Najeriya suna kurakurai wani kuskure talakan Najeriya ke yi wala wani ke faɗin wannan wai sai a ringa cewa talakawan Najeriya na kurakurai a kai a mana bai kuskure ɗan Najeriya shi bai ma san kuskure ɗan Najeriya ba a unguwanka ka san ka masu yawan zina a unguwanka ka san yan luwaɗi a unguwanka ka san masu cin riba a unguwanka ka san ka san yan fashi ila an gane a unguwanka ka san masu shaye-shaye duk wanda baka sani ba na a unguwanka ka san akwai bokaye akwai miyagun malamai masu amfani da da musulunci amma suna cutar da mutane matsafa misali duk ka sani amma ka ce kai baka san kurakuran da ɗan najeriya ke yi ba ka san a garinka ka san akwai masu cin hanci da rashawa amma ka ce wai a ƙasanka baka ma san abin da talaka ke yi ba amma ka san abin da shugabannin ke yi ko na talakawa da baka sani ba wajen zilla an kada wannan ku to saboda haka wa huwa saura bil tila ala al hukam bi wasitati bi wasitati al inqilabat al askariyya shine revolution da makami ga mahukunta ta hanyar mai da tsani na al'inkilabat al'askariya na ainihin juyin mulki an gane a yi overthrowing din gwamnati a yi juyin mulki za a iya samu wani ka gama ɗalibin ilimi ne idan bala'i ya kai bala'i zai ce wallahi kyan najeriya wallahi a fito a yi revolution kyan najeriya wallahi a fito a yi juyin mulki ko za mu mutu ne in ya so daga baya 'yan baya su samu kaza to ka sani irin wannan hanya ba hanyar musulunci ba ne an gane wannan ko? na'am fa inna ha ma ha min bid'il asirin hadi to lalle shi duk da kasance wannan da Nasiruddin Albani duk da kasancewan shi yana daga cikin bidiyoyi na wannan zamanin an gane ba su askariya bid'a ne na wannan zamani ba hanyar suna ba ne. ba hanyar yan salafiya bane fa hiya mukhalifatun li shari'a shi din nan ya saba ma nassoshi na shari'a a da yaushe mu ahlus sunna mu ringa duba me kafin mu aikata abu nassi na shari'a ya ringa jagorancin mu shin a cikin karatun da muka yi cikin qur'ani ko hadisi akwai inda muka ga cewa daukan makami ko yin zanga zanga ga hukam shine hanyar gyara mun karanci tarihin magabata mun san abin da ya faru a cikin daula na banu umayya bayan rasuwan ainihin Usman bin Affan radiyallahu anhu bayan rasuwan mu'awiya bayan ainihin manyan sahabbai sun rasu to wanda suka zo suna mulki daga bani a umayya mun san abubuwan da ya faru na zubar da jinin al'umma kamar abin da hajjaj bin yusuf ya aikata ko akwai sanda ya kashe mutane sun fi dubu dubu ɗari biyu na musulmi wanda a lokacin musulmi ba su da yawa sosai wannan ba wato adadi ne mai yawan gaske a wannan zamanin wannan bawan Allah ya kashe to amma sahabbai suna kallo sun ga abin da ya faru amma shin akwai sahabin da ya ya kamata a fito a yi zanga-zanga gare shi ya kamata a ɗauki makami sai ya sauka babu wanda ya ce wannan bilhassari sahabbai suna ba al'umma haƙuri ya koya al'umma mu yi haƙuri ga zalincin shugabanninmu idan muka yi a haƙuri akan zalincin su sakamakon mu aljanna an gane za mu haɗu da manzan Allah a tabki na alkausara idan muka yi haƙuri sannan ko bayan wannan mu dage mu tuba zuwa daga zunubanmu mu dage mu gina a mu gyara ayyukanmu daga haka sai mu samu gyara mai ɗorewa. amma kada mu yi tunanin wai makamunmu zai taimake mu alhassan albazari na cewa idan mutane suka dogara da makamunsu sai Allah ya kyale su da makamun, ya ga me za su iya yi yanzu mutanen Siriya ai sun dogara da makami shi shugaban yana mulki ko baya mulki har yanzu shi kasa ta zo na lafiya ko al'amari ya ƙara lalacewa yanzu ƙasar Siriya ya gagara zaunuwa bai zaunuwa ga baki daya mutane na sai hijira zuwa kasashen turawa kasashe daban-daban da sauransu to wannan shine abin da ake gudu ƙasar siriya musiba ya yi musiba ba ya gagara zaunuwa misali A gane ku to irin wannan ɗaukan makami farkon al'amari daɗi gare shi amma idan an shiga ciki sai mutum ya gane ya yi kurakurai saboda mutum zai gace cewa farko dai gade makamin a hannunka amma kuma tutuna karuwa take ta yi har ma makamin zai koma kawon bai da amfani a wajen kama sai ka kuma kana cewa da na sani da ban tada wannan fitinan ba da na sani da ban ɗauki wannan makami din ba duk kasar da ake ɗaukar makami to salafiya ba ta ci gaba wannan ƙasar duk kasar da ake ɗaukar makami ake fito na fito da hukam to salafiya mutuwa take yi kun san dalili sauran aƙidu ana gina su ne akan jahilci malami ne zai tashi yana gina mutane akan san ran shi an gane wannan ko ba sai ka yi karatu ba amma salafiya an gina shi ne akan muhazarat da majali a zauna a yi ta karanta da al'umma a sanya musu wannan aƙida a cikin zuciya a wayar da su addini a ilmance to idan babu zaman lafiya yaya idan ana ɓarin wuta zai yiwu a ci gaba da karatu a nan wajen zai yiwu ba misali idan ana ɓarin wuta karatu ba zai yiwu ba sauraron muhazara ba zai yiwu ba ba zai yiwu ma a ringa zuwa masallacin cin kwanciyar hankali ba kai wani lokaci ma masallacin rugurugu da zuwa ke yi Sau da aka, mu shafa ma kanmu lafiya mai ta roƙon Allah wannan fitina da ya zo mu roƙi Allah ya kauta mana da shi an gane ko musiba ne da girman gaske sannan ko mu tsaya mu gyara ayyukanmu kuma dan sai mutum ya yi ma yana kuskure sannan ya gyara to wallahi dan Najeriya bai ma yadda daina kuskure ba duk halin da yake ciki ballantana ma ya tunanin kawo gyara an gane ko yace wannan ya saba ma nasoshi na shari'a alati minha wanda daga cikin sa akwai kumburni da canza abin da ke cikin ranka sai idan mutum ya canza abin da ke cikin ransa ya canza abin da ke tare da shi na miyagun akidu da mugun manhaji da kuma bid'o'i. marasa kyau da miyagun al'adu sai mun canza su sa'annan Allah ya canza mana zalika bi anna Allah lam yaku mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wannan saboda Allah bai kasance yana canza ni'imomin da yawa mutane ba har sai mutanen sun canza abin da ke cikin kawukansu abin da ke cikin rayukansu wai shin waye faɗi wannan shi magana Allah gaskiya ne ko naka ne gaskiya to haka Allah ya faɗa idan har musulmi suna yin barna to su sani fa Allah zai iya jarabansu su da mu biya gun shugabanni haka annabi ya faɗa in za mu ringa tauye mudu za mu ringa tauye sikeli Allah zai rike mana ruwan sama sannan Allah subhanahu wataala zai jarabe mu na biya gun shugabanni ina ba ta gane wannan to shin yanzu maganar da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane to ya gaya mana wannan to wannan fa a matsayin ka na musulmi ka daina duba kafirai ka ce ai America da Ingila ga sunan suna ta luwadi ga sunan suna ta auren jinsi gashi nan suna ta shirka suna ta kafirci kai har zagin Allah ma ke yi amma gashi Allah ya ba su abin da suke so kika ce kai na so kai ma Allah ya ma haka kai ma ka zama kafirin ka yarda nan Allah Qur'ani yana magana ne da musulmi an gano wannan ko amma in kana so Allah ya maka haka to kai ma ka yi ridda dan Allah cikin Qur'ani cewa ya yayi falan ma na su ma zuki rubi fatana alaihim ba kulle shay a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su shi bi ma'ana suka yi watsi da duk wani wa'azi da aka yi musu suka koma sai kafirci sai saban Allah sai ta'addanci sai kaza sai kaza sai Allah ya ce mai sai Allah ya azabtar da su sai Allah ya jarbe su da miyagun shugabanni mai ce fatana alayhim sai muka bude musu kofan komai muka bude musu kofa na arziki suna saban Allah arzikin na karuwa an gari shugabancin na ƙara tabbata tattalin arziki na ƙara haɓaka ruwan sama na ƙara sauka zaman lafiya na ta karuwa a cikin garin sai suna jin daɗi suna kaga muna sabon Allah ba abin da aka yi mana hatta iza farihu hubi ma'utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su akhaznahum bakkatan sai muka kama su a afke fa iza mublisun sai gashi sun kasa magana sun yi kum an gari wannan shi ne kiwon ragon layya Allah ya mutu kiwon ragon layya wala ya hasaban da da kafaru anna ma numli lahum khayra li anfusihim kada kafirai su yi tsammani wai daga musu kafa da muke yi mun ba su karfin tattalin arziki karfin makamai karfin shugabanci zaman lafiya a kasar su suna samun abin da suke yi kansa dauka cewa alkhairi ne ga kawo kansu inna ma numli ya liyazdadu isma muna daga musu kafa ne muna jinkirta musu ne don su ƙara yin zunubi shi mu muna so Allah ya mana haka ya ba mu tattalin arziki mu yayi kyau kasar mu ta zauna lafiya komai amma muna cikin saban Allah wallahi idan Allah ya yi mana haka to ya mana kiwon ragon ya so yake mu ƙara yin zunubi a gari mu ci gaba da yin zunubi saboda ya ji daɗin yi mana azaba falan mara auhu aridan mustaqbila audiyatihim alu haza aridun mubdalif mumdiruna mutanen adawa sun ce a sauka musu da azaba me za a yi gashi suna ta laifi amma ci gaba suke samu to sai Allah ya saukar da girgije suna ganin girgije ya sauka a cikin rafukansu a cikin kwarruwan da ce ha za aridun mubiruna wannan girgije ne gashi hadari ne zai mana ruwa da Allah ke ina bar huwa fasta ajaltum bi a abinda kuka yi gaggawa kuka gaggauta ne cewa Allah ya saukar da azaba shine wannan Rihu fiha azabun alim wani iska wanda a cikin shi akwai azaba mai tsanani to da miru kulla shay'in bi amri rabbiha wanda yake jarka ke komai da umarnin ubangiji to jama'a mu daina auna kanmu da turawa turawa Allah ya jarbe su da kafirci domin ya ji daɗin yi musu azaba a duniya a lahira turawa kafirai ne kuma sakamakon su wutar jahannama saboda sun sun karyata Allah da addinin Allah Allah ta'ala sai ya ba su abin da suke so a duniya mu kuma musulmi ne sakamakon mu shine lahira idan muka yi haƙuri sakamakon mu aljanna kamar yadda manzon Allah ya gaya ma Ali Yasir yana wucewa ya ana gana mishi ana gana ma ainihin Ammar bin Yasir ana gana mai azaba ana gana wa mamashi azaba da baban shi manzo Allah kullum yana wucewa yana ganin azaba mai tsanani wanda ake mutu. to manzo Allah a lokacin babu abin da manzan Allah zai iya yi bai da karfin da zai iya fuskantar kafirai a lokacin iya abin da zai sere ba ta kuri yana cewa sabran ala yasir fa inna mau'idakum janna ku yi hakuri ya ku iyalan yasir ku yi hakuri da wannan azaba na duniya lalle sakamakon ku shine ne aljanna dan ka fuskanci azabar duniya ba ya nuna ka rasa jin daɗin rayuwa bane na har abada wannan rayuwar duniya banza ne bi nisba lil akhirah ina ba san gane wannan to kada mu ringa dogara dan wasu musulmi su ɗauka kawai jin daɗi ya ƙare ne a nan duniya in ya zama to ba su maura nan duniya ba suna ganin an cuce su to ba haka ba ne babban jin dadin ka yana can wajen an gane wannan ko budda min islahil qa'idati li إصلاح القاعدة لتأسيس Wannan babu makawa a gyara ainihin foundation a gyara ainihin wato pillar domin a assasa gini a kanta idan foundation ya yi kyau sannan kuma aka kafa ainihin filoli masu kyau in aka yi gini yaya Gini zai tabbata ko? to labuda a gare mu mu samu foundation mai kyau ta ya za a samu foundation mai kyau Shi ne a gina al'umma akan aƙida ingantacce a gina mu akan komai mu san Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam mu san hanyar magabata sai mu asasa gini a kanta wala ganna Allahu man yansuru inna Allah laqawiyyun azim lalle Allah ya karci Allah yana taimakon wanda yake taimakon sa in dai ka taimaki addinin Allah Allah ba zai kyale ka ba an gane kada ka yi tunanin ai sai na yi fito na fito da hukuma sannan Allah ya taimake ni yanzu Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da ƴan mutazilawa da ƴan jahabiyya suka yi ta azabtar da ahlus sunna sai ahlus sunna sun yi da Qur'ani halitta ne malaman sunna da yawa an kashe su wasu malamai an nakasa su wasu malamai an kulle su a kurkuku sun yi shekaru masu yawa a kurkuku ana ta'azabtar da su akan wannan to akwai sanda imamu ahmad wasu manya-manya daga cikin malaman fikiyu suka kai mai ziyara a kurkuku suka ce gaskiya mun gaji da wannan halin da ake ciki sarakunanmu suna ta azabtar da mu akan kuskure to mu gaskiya ba za mu iya jure mu wannan abubuwan da sarakuna mu suke na zalunci da kauce hanya ba muna ganin lokaci yayi da za mu yi fito na fito da su mun zo ne mu gaya ma mu nemi goyon bayan ka imamu ahmad nan take imamu ahmad yayi fushi ya fito ya nuna musu wannan abun kuskure ne yayi munazara da su kuma ya rinjaye su imamu ahmad ya zauna da su ya nuna musu duk abin da yake faruwa wata rana sai Allah an gane ko wata rana sai labari idan muka yi haƙuri Allah ta'ala zai kawo mana mafita ya ce mu tsaya mu tuba zuwa ga Allah mu gyara kura mu Allah zai kawo mafita malaman fikihun nan sun kawo hujjoji Imam Ahmad ya rusa hujjojin suka ce sarkin musulmi ya ya ce bai kafurta ba har yanzu ban gushe ba ina mai addu'a har yanzu ban gushe ba ina mai addu'a a cikin sallah na Allah ya karfafa shi Allah ya taimake shi Allah ya bashi daman yin adalci to imamu ahmad ya kawo musu hujjoji ya samu rinjaye a kansu da imamu ahmad ya yi hakuri bayan an daɗe ana azabtar da shi sai Allah ya kawo daga cikin sarakunan ashe akwai sarkin da yake lokacin yana yana yana yarima yana ta roƙon Allah Allah ya kawo mulki a hannun shi dan Allah ya kawo mulki a hannun shi zai kubutar da malaman sunna ya kori waɗannan miyagun malamai na biri a abada. kuma haka aka yi yana hawa kan mulki kawai nan take sai bawa Allah ya zo ya kori duk malaman fada ya zo ya tabbatar da imamu ahmad bin hanbal an gane yace duk fata wanda imamu ahmad ya bayar akan wani mutum shine fatawa in za a ɗauki mutum aiki sai a tabi imamu ahmad me za su fice kan wani sai ce da ka ɗauke shi aiki domin ɗan biri a ne jahami sarki ya kore shi imamu ahmad shi ke interview to daga bayan sai tun daga lokacin aqidar mutazilanci bai ƙara ɗagawa ba zuwa ga yau sai dai a samu gurgushin shi amma ba su ƙara samun daula ba wanda za su azabtar da ahalin sunna tun da aka yi zamanin imamu ahmad sai dai daular da aka samu na shi'a yanzu daular ayatollah khomeini daula ne na shi'a daula ne na Zilawa. kuma su ba suna da aqidan qur'ani halitta ne suna da aƙidan ba a ganin Allah gobe kiyama suna da aƙidan kaza aqida aƙidan da zilawa ke suna da shi da yawa an gane wannan ko kaga imamu ahmad bai ya hana fito na fito duk da inda kai ne yanzu irin azabtar wanda aka yi maɗin nan wallahi da ka fito ka fara zage-zage a social media da ka fito ka fara cewa mu fa zalunci nan ya ishe mu ina ba zan gane ka fito ka ce wallahi mu fito mu yi zanga-zanga mu hakkin mu imam amar ya hana amma karshe ba wal aqibatu lil muttaqin sai gashi Allah ya kawo mafita ta hanyar da ba a yi tsammani ba an gane masu cewa dole sai an zubar da jini sannan a samu nasara ba gaskiya bane hanyar samun nasara wajen yan salafiya shine wannan mu tuba daga zunubanmu mu gyara ayyukanmu mu daina shirka mu daina kaza wallahi za mu sha mamakin nasara da Allah zai kawo mana in kun ga wani nasara ya samu ba irin wannan ba to wannan ana kiran wannan kiwon ragon layya ba abu ka'ida ba sai Allah ya bada nasara to wannan kiwon ragon layya ne ba nasara ba ne nasara mai haƙari mai haƙari jiya ne ba na'am wala na da wa alaihim wato kada mu yi mummunan addu'a ga shugabanni muna jin wannan wannan fa aqidanmu ne akwai aqidanmu akwai aqidansu to kana iya ganin ɗalibin salafiya yanzu idan bala'i yayi bala'i sai koma yana mummunan addu'a ga shugabanni Allah shi ne musu Allah ya wulakanta su Allah ya kaza a zalumai ne sun gaza su sauka an gano wannan ko ta saboda haka zunubanmu ya janyo shugaba ya gaza Allah ta'ala zai iya taushe duk wani dabara na shugaba idan saɓon Allah mai yawa idan har mutum yana saɓon Allah bai ɗauka ma saɓon Allah yake yi ba ya ɗauka ma a ina ma ɗan Najeriya ke saɓon Allah ma wai kullum sai a ce talakawa suna saɓo ina saɓon yake kun gano wannan aiki na'am wala nanzi'u yadan min ta'atihim wato kada mu yi kokari kada mu zare hannu daga yin biyayya da shugabanni ba an gane ana ha maza ha mata duk wani fitina wanda ya same mu mu yi hakuri akan zalunci mu yi hakuri akan rashin kyautawansu Allah ta'ala zai kawo nasara muka yi biyayya gare shi annabi ya gaya wa ansar lokacin da usaid bin hudayr ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala tasta ala tasta ko alatar ta'amiluna kamar ta ta'amalta fulana wa fulana shin ba za ka bani mukami na gwamnati ba kamar ka ba ka ba wani kamar yadda ka ba wani mukami a gwamnati ka ba wani mu ma ka ba mu mana in ji usaid bin hudayr an gane ko sai manzo Allah ya ce innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala al-hawl wato lalle ku za ku gamu da babakere bayana ku mutanen Madina za a zo a yi mulki gaba ɗaya mulkin babu ko a ciki za a zo a raba dukiyan gwamnati babu ko a ciki ana samun ganima ana rabawa ba a baku duk zai faru za a yi mulki na ƙabila mulki na banu umayya kawai 'yan ƙabilan banu umayya kawai suke mulki sai mulki na banu abbas 'yan banu abbas ne suke mulki babu mutanen ansar a ciki to idan wannan abin ya faru wani mataki za ku ɗauka a fito da makami a yi revolution domin ku nemi haƙƙinku sai manzo Allah ya ce fasbiru hatta talqauni alal haus ku yi haƙuri har ku gamu da ni a tafkin alkausara ba wai wannan hakuri ba gazawa bane haƙurin nan maslaha ne ga musulunci da musulmi idan kuna yaki yaƙin nan ba zai taɓa kawo ma daular musulunci alfanu ba tattalin arziki ba zai ci gaba ba ba za a samu zaman lafiya ba ba za a samu kwanciyar hankali ba da abin da ya kama da wani annabi ya ba su haƙuri. to sai mu auna amfanin karatu mu ringa abin da bahaushe ke kira waiwaye a dan tafiya to shin manzo Allah ya gaya wa mutanen Madina ne wannan magana kawai mu banda mu idan mun gabu da irin wannan matsaloli ga shugabanni masu babakere da dukiya masu zalunci ga mutane masu yin abin da bai dace misali ga gabu da irin su me mafita mu bota hanya ba hanyar abraham lincoln ko ba hanyar kalmar mene ne hanyar fasbiru hatta talqauni alal haul ina ba san gane wannan to manzon Allah ya faɗi wannan domin kuma yin haka din maslaha zai koma wajen wa wajen manzon Allah ko wajen ku ina kuka yin hakuri waye zai wahala wallahi ku za ku wahala an gane wannan ko dan kasuwancin da kake wallahi sai kai wata daya baka fita kasuwa kai shekara guda ba kasuwanci saboda kasuwan ma ai zaman lafiya ke kawo kasuwanci idan bala'i ya zo ana yaki wallahi tallahi ka daina tafiye tafiye ka daina zuwa ka je ka siyo kaya ka ce naka siyar ba zai yiwu ba to kuma in ka daina kasuwanci ka daina aikin gwamnati ka daina sana'a sai ziyara ya rayuwar sai kasance eh lokacin da aka yi dan korona din nan ya ji a jikinka wannan ba ma yaƙi ba ne ba dan corona din an an hana fita waje ya kaci to ina kuma idan ana barin ana barin ainihin alburusai jirage suna sakin bama bamai daga sama ana rusa gidaje ana rusa masallatai ana rusa duk inda aka ga makiya suna wajen za a kai musu hari an gane ana kama mutane a yi garkuwa da su a kama mataye a yi musu fyaɗe wato kowa kawai mai ƙarfi shi ke da yanci kawai a lokacin nan ya kuke gani to saboda haka kada mu yi mummunan addu'a ga shugabanni ba aqida mai kyau bane in kai mummunan addu'a Allah ya amsa kace Allah ya tsine mai zalunci shi karuwa ba zai yi in fa Allah ya tsine mai abin da yake yi fa ci gaba zai yi ba wai ragewa zai ba zai kara akan abin da yake kai ne wala nanzi'u yadan min da'atihi kada mu kuskura mu zare hannayenmu daga yin biyayya gare su an gane yanzu halin da muke cikin shi bai da dare lokacin da ya kamata mu yi aiki da wannan nazarin ba a sanin mutumin da yake da manhaji sai wannan lokacin wanda an danne ma wasu haƙoƙinka da yawa ka yi haƙuri ka ci gaba da yin addu'a ga shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah Allah ya ba su adalci Allah ya sa ya sa hankalin da ya dawo zuwa gare mu kamar yadda Kuzailu bin Iyad yake faɗa mahulla daga cikin salaf law kanat li da'awatu mustajaba ma sayyantuha illa ala sultan da ina da addu'a wanda Allah zai amsa Allah ya ce ya kai Fudail ga wata addu'a guda ɗaya kana yi Allah zai amsa wallahi ba zan yi wa kaina ba zan yi wa shugaba ne wanda yake kan mulki saboda idan Allah ya amsa idan Allah ya amsa addu'an shugaba to dukkan mu gaba ɗaya maslahan zai koma kanmu idan shugaba ya zama na banza zai cutar da al'umma ne gaba ɗaya. in shugaba ya zama na kirki kamar direba na kirki mutum direba wanda yake kwararre kuma mutumin kirki zai tuka al'umma zuwa ga sirrin nasira amma idan direba dan kwaya ne ba ya sha giya ya yi tafil yana tuki bai masa inda yake zuwa ba shi shi kare zai mutu to ba shi kare zai mutu ba idan kana mummunan addu'a ga shugaba wallahi kana makanka addu'a ne in ka ce Allah ya tsine mai ka tsine mai ka tsine makanka kada ka yi tsammani shugaban da kadai zai shafa duk musibar da ya samu shugabancin shugaba har da kai an gane ko idan an kifar da wani gwamnati masu kifarwar kila makiyan wata kabila ne ko makiyan wani addini ne masu kifarwa? sai su koma kanku an gane ko na'am wa nara ba'atuhum min da'ati Allah azza wa jalla farida muna ganin yin biyayya ga shugabanni wato suna daga cikin biyayya ga Allah yin biyayya ga shugaba ba wai cikin sabon Allah ba in dai shugaba ya baka umarni umarnin ba na sabo bane yin da'a a gare shi farida ne farilla ne an gane wannan ko amma in ya zalunce ka kai hakuri an gane wannan ko ashar wa min alwadih anna zalika khasun bil muslimin minhum to abin da yake banta ba an ce mu yi biyayya ga shugabanni ba to nasiruddin albani yana so yayi tafsilat ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum an ce ayi da'a ga ulil amri minkum ma'abuta al'amura ma'abuta shugabanci daga cikin ku ku biyayyahu. to zuwa ne ne ulil amri minkum kowa da kowa duk mai mulki sai Nasiruddin Albani ya ce wa min alwadi anna zalika khasun bil muslimin minhu to abin da yake bayyane wato yin da'a din ga ulil amri minna ya keɓanta ga musulmai daga cikinsu ne kawai لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم saboda Allah ta'ala ya ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo da ma'abota shugabanci daga cikin ku wa amma al-kuffar al masu mulkin mallaka kafirai masu mulkin mallaka fala da'a talau ba'a ibsu da'a shugabanni masu mulkin mallaka ba a biyayya a gare su بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى يا زما واجبي اي تتلي cikakken tattali na makamai tattali na zahiri da kuma tattali na ma'ana in ake mata shine tattali wanda ido ke iya gani mallakan makamai mallakan sojoji dan a yake su sannan ma'ana wanda yake na ma'ana shine wanda ido bai iya gani sai dai a ga alaman shi kamar aqida a tarbiyyar da mutane su samu ruhi na tsoron Allah su samu ruhi na biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su samu tarbiyya irin tarbiyya na magabata an gane wannan ko shine ma'ana yin tarbiyya ma'anan wa idulahum min masalatu min kuwa kenan akwai kuwa madiya akwai kuwa ma'anawiyya akwai karfi na makamai sannan kuma akwai karfi na tarbiyya a tarbiyyantar da kai kan aqida ingantacce manhaji ingantacce ibada ingantacce sannan suluki ingantacce wa tatheeril bilad min rijsihim da kuma tsarkake garuruwa daga dattin turawan mulkin mallaka kama a ce lokacin da turawan ingila suke mulkin mu in har muna da iko mu samu makamai domin mu yaƙe su mu kautar da su wajibi ne mu yi ina bakan gane turawan faransa sun sha wahalan ainihin larabawa sun sha wahalan ainihin mutanen sudan sun sha wahalar mutanen algeria sun sha wahalar garuruwa da dama idan suka fara mulkin mallaka sai a samu wani malami ya zo ya tarbiyyantar da al'umma ma dasa ta ma'anan a dumfare su to wannan abu jihadi yana tayo wa ainihin turawa mulkin mallaka hankali domin suna so su yi mulkin mallaka cikin kwanciyar hankali sai su ga mutane sun taso musu sun taso za su yaƙe su sai a daɗe ana yaga ga wani lokaci ana yaƙi sai ga an kori turawa mulkin mallaka sai su ƙara dawowa a kore su ƙara dawowa to irin wannan abu ya damu turawan mulkin mallaka sai turawan mulkin kaga to abin da ya kamata mu yi tunda mun ga wannan kalma ta jihadi tana motsar da ainihin mutanen gari a kanmu to ya kamata mu nemi yadda za mu yi shi ne suka nemi ahmad gulam al-qadiyani suka ce za su ba shi wani aiki don allah ya musu shine aikin da zai cire ruhi na jihadi a cikin zukatan jama'a ya sai yadda zai cire ruhi na jihadi a zukatan jama'a in ya cire wannan ya nuna cewa mulki ulul amurin minkum din nan ai ana nufin ulul fi fikum kawai masu mulki a cikinku ana nufin masu mulki nan masu mulki fikum ake nufi Cikinku. ba wai minkum ba ba ana nufin lallai cikin musulmi ba ko in suna mulki a cikinku kawai ko musu to kuma haka aka yi ahmad gulam ya yi kokari ya kawo tawili tawili na halaccin yin biyayya ga turawan english turawan faransa turawan ingila turawan portugal da sauransu ya kawo nusus ya yi tawilin nusus ɗin, wajen cewa ba a yi tawaye ga shugabanni wannan minkum din nan wai fikum ake nufi sai a nan wajen yana so ya jan kufar da musulmi daga yin jihadi shine nasiru dinin albani ke cewa kulil amri minkum inna nan aifikum an gane wa amma tawilin qaulihi ta'ala amma tawilin maganar Allah an kai lokaci yayi da mun tsaya na dan tsaya na ko ko za a yi magana daga an ci gaba da karatu ai wannan ya kamata ce mun tsaya dan abu kance shi sati mai zuwa na'am wa alaikum assalam <laughs> idan mutum ya ga kafa karfin shi sai ya yi haƙuri ya ki faɗa da kai shi wannan ya burge a yaushe yake burgewa lokacin da yake ganin zai iya yin wani abu amma sai ya ga cewa ba in nayi wannan abun zai janyo fituna sai ya haƙuri a lokacin da zai samu lada idan ya zama to mun yi yunkuri wajen faɗa da shugabanni sun fi ƙarfin muka ce Allah ya isa ba tasiri amma idan muka muka yi hakuri lokacin da hakuri ke da amfani lokacin da yake da tasiri na'am gwamnati ne eh. to su waye ba su dama shi mutanen da suka faɗi magana cikin gwamnati ne ko wajen gwamnati su cikin suka ce gwamnati ta kaza shugaba ne ya faɗa ga shi gwamna ko wani ya ce mai yace shi ya gaji a eh, yana nufin sun gaza su sai ku taimaka musu da addu'a ko ku taimaka musu da sojoji kuma ku ce tutun da ta gaza kuma za mu zo mu ba da taimakonmu ba wai cewa za ku zo ku ce za ku yi musu fito na fito ba ne kada ku yi tsammani cewa da kai sun gaza ku doka wai kun bi karfin su ne ba a'a ba za ku san karfin gwamnati ba sai kun zo kun ce za ku karfa lokacin da kake za ka karbi gwamnati lokacin za ka san kana da karfi yanzu duk wannan abin da yake faruwa irin yakin da ake yi ba irin asalin yakin da ya kamata gwamnati ta yi bane yanzu a duniya in ta yi amfani da na mai wanda ya fi karfi za a ce ta tace yancin adama. duniya za su ce ta yi laifi kaza ta yi laifi kaza shugaban ƙasa na gama mulki za a ce a kamo shi an gane wannan hanyar amma akwai kasashen da su ba ruwan kawai in ka taka su za su taka ka komai zai faru kamar kasashen larabawa wallahi idan mutum ya ce zai fito na fito da su suna yin amfani da duk bakamun da suke da shi ne su sun gama da shi wanda wani ma an ce sake suna kokarin ma yin tawaye ba zai yi ba suna fatan gane wannan yanzu irin manya-manyan jiragen sama da gwamnati ta siyo tana amfani da shi don ta yi amfani da shi laifi ne a duniya za ce sai in kana amfani da kana karfi yana fada da wata kasa mai karfi amma wayannan ai wasu kawai militant dai kawai amma ga sun mallaki makamai su har makamansa makamansa ya fi karfin makamun da yan sanda za su mallaka su ma sojojin ba a ba su makaman sai ta ɓaci amma su suna da shi amma kuma duk da haka ba za a yi amfani da makami mai karfi a kansu ba idan ko ka yi amfani da shi ka samu nasara kana gama yaki za a kama ka an gano wannan ko to akwai ƙasashe na duniya wanda yake wanda su ba sa bin wannan doka din wasu kasashe in suna so su yi wannan sai su yi wannan kawai sai su rabe su rabe da da Russia da China kila ma su don su ko Russia da ta taimake su in ana maganar take yancin bil adama ne sai ce to sai Russia ta ce to ai mun shiga ko kuma mu din nan muna daga cikin wanda zamu hukunta abinda wani yayi ta'addanci ne to ba mu goyi bayan maganar ku ba in an zo an zo majalisar dinkin duniya ana so a yanke hukunci sai China da roshiya da wasu kasashe suke ba su yarda ba su kasa masu siriya bai kamuwa irin ta'addancin da ake a siriya roshiya ma tana gwada makamanta a garin amma shugaban bai kamuwa saboda ya rabe da kasar roshiya to kaga kuma a nan wajen da ba don ma ya rabe da roshiya din ba da sinima ɗan tawaye sun karɓi kasar rusiya ne ta zo ta yi ta lugudan makamanta sawabi da ta kera da jiragen samanta haka ta zo ta gwada ka a kasashen musulmi an fanci wannan aiki. to wannan shine abin da yake faruwa tsoro shi ke damun wasu kada mu sauka mulki a kama mu a ce mun yi amfani da makamai inda ya wuce gona da ilimu muka ba za muka za wa iyaz billah na'am ai su masu da'awa mafi yawan wanda suke social media suke ihun nan ba sa amfani da abin da ya tabbata cikin nassi suna fasar ƙul'ani ne ko hadisi da san ransu ne matsalan za su ja aya amma ba fasarar da suka yi ba shi ne fasarar ayan ba an gane suna fasara da yadda za su burge ga magarin mutane a ce ai malam wani jarumi ne ya yi kacce-kacce da shugaban kasa sai ya zamanto wani jarumi a cikin mustama Ke shi ne mai gaya ma shugaban kasa gaskiya an gane yi. Allah shi kiyaye na'am da

ai dan ya kama ayi da makami kowanne zamani ai jihadi na makami yana na ilayul kiyama in sharuɗa sun cika na yin jihadin za a yi shi an gane ƙarya ne a ce wayo zamanin mu yanzu wai bota stars ne shine yanci shine shine menene shine jihadin ba gaskiya bane akwai sanda lalle makami ne zai zama to jihadin lokaci ne bai yi ba akwai akwai a lokacin jihadi akwai sharuɗa akwai menene akwai fa'idoji na shi shi kuma mutum ya zamanto yana musulmi ya zamanto duk abin da Allah ya faɗa din nan na zaharar fasad fil Walbari, wal bahri maka sabar aidin nas ko duk irin wannan ka'idoji inna Allah la yughayyiru ma biqawmin ba sa aiki da shi sai dai suke kawai voters card din su voters card din su shi zai kwace su sai Allah ya basu da voters card in mutum ya dogara da makamin yana ganin makamin zai kwace shi sai Allah ya bashi da makamin ya ga mai makamin zai iya yi da shi amma ka dogara ga Allah sai Allah ya kawo ma mafita ta hanyar da baka sani ba kun gane wannan hali Allah shi taimake mu wani eh sun sa tuba duba eh sai ya faɗi mai eh. eh. waya ko wani application yanzu a social media ko a cikin waya wanda idan mutum ya zo aka faɗi sunan shi aka rubuta sunan mutum a cikin application ɗin zai gaya ma wato tauraron ka na arziki zai gaya maka tauraron ka na tsiya zai gaya maka kaza zai gaya maka kaza you are lucky star you are zodiac sign you are kaza kaza an daɗe ana yi a jarida a da in kana so a gaya ma wato in kana da tauraron arziki ka zo a nuna ma in kana da natsiya a nuna ma to wannan kaga yanzu ba mutum bane yake yi yanzu application ne yanzu bokan application ne ko kan yanzu ba mutum ba to abokanci ne kuma shirka ne babu bambanci ba ruwanmu da wai mutum ne ya yi ko kuma waya ne ya yi ma dama dai ana binciken gaibi kafirci ya zo saka wannan abin kafirci ne kuma bukanci ne ko iya zila Allah shi taimaki mu namu idan ya je don ya karya tashi ya mishi raddi ya kyauta ya je ya gaya ma al'umma wannan bukan makarici ne ku guje shi kafiri ne shi insha'allah an ce za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka su